الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon haɗuwa a daidai wannan lokacin domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu na kitabun tauhid darasinmu da ya gabata shine darasi na talatin da ɗaya a cikin jerin darussan wannan littafi inda kuma yau za mu hara da farkon darasi na talatin da biyu insha Allah darasinmu da ya gabata mun kawo ƙarshen babi na ashirin da tara muna cikin masail ko kuma a harkon masail nan muka dakata babinmu da ya gabata yana magana ne game da ainihin roƙon ruwa da taurari wanda yin haka nau'i na na shirka kamar mutum ya ɗauki cewa tauraruwa ita ta yi ruwa ko kuma hadari shine yi ruwa wanda bisa ga hakika ni Allah shine mai yin ruwa wayannan kowannen su halitta ce daga cikin halittun Allah domin kawo daidai masa'il sai muka dakata darasinmu wanda yau in Allah su ba mu ɗauka daga nan malame ce Bihi, masa'il a cikin wannan babin akwai matsaloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatul waqi'a fassara ayat da a cikin suratul waqi'a shine inda Allah subhanahu wata'ala yace wa taj'aluna rizqakum annakum tukadibu kuna sanya godiyarku na ni'imar da Allah ya baku sai ya zama kuna karyatawa madadin ku gode ma Allah ku tsaya akan godiyar Allah to sai ya zama wannan ya zama mafari na yin butulci ga Allah ta hanyar jingina ruwa ga wani da ba Allah ba. Asaniya matsala ta biyu, dikirul arba, ambatan wasu abubuwa guda hudu, min amrin jahiliya waɗanda suke cikin al'amari na jahiliya. Waɗanga abubuwan guda hudu da yake suna cikin nau'ukan abubuwan jahiliya shine sukar dangantaka. kamar ka zo kana sukan dangantakan mutum cewa ai su ba kowa suke ba ai su ba komi suke ba wal fakharu bil ahsabi da kuma alfahari da dangantaka ka ringa daukar cewa ku kuke da alfarma ku kuke da daukaka ku kuke da takama na uku daga ciki shine roƙon ruwa da taurari kamar jingina ruwa zuwa ga tauraruwa ko jingina ruwa zuwa ga nau'i na hadari ko abin da ya kama da shi abu na hudu shine kuka na mutuwa amma kukan mutuwa ya kasu gida biyu akwai wanda yake ya halatta akwai wanda yake haramun wanda yake halal ne babu laifi a ga hawaye suna zubo maka sadda an ga hawa yana zubo ma a dalilin faruwar rasuwa wannan ba abin zargi kake ba saboda haka ta taɓa faruwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗane ibrahim da auren reno ko wurin yaye lokacin da ya zo wurin dibi ne yana halin bashi da lahiya rayuwa ce tana zuwa tana dawowa sai aka ga hawaye suna zubo ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk da haka suna bakin rayuwa na da damuwa da bakin ciki amma ba za mu haɗi ba sai abinda Allah ya yarda da shi eh idanu suna zubar da hawaye zuciya kuma tana yin damuwa wannan duk ba komi na ba da an ga mutum yana hawaye amma abinda an ka hana shine mutum ya ɗaga murya da sauti yana kuka to wannan alamu ne na raki da gazawa da kuma kasawa kuma an hana mu ne yin haka asalisa ta uku zikirul kufri ambatan a kafirci fi ba'dha a cikin sashin waɗannan abubuwan guda hudu sai aka ambaci nau'in cewa akwai nau'in shirka ciki kamar irin abin da ya shahi roƙon da tauraruwa ko waccan suka ga dangantaka ko kuma abin da ya shari kukan mutuwa na ɗaga murya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su wani wuri daban inda ya ce itnani finnasi huma bihim kufrun akwai wasu abubuwa guda biyu a cikin mutane da akwai nau'i na kafirci tare da su addanu fil nasabi suka ga dangantaka wanne ya hatu alal mayyit da kuma kuka na mutuwa irin na daga sauki? amma na addumu bil ain wannan ba komai wani abu ne da an gawarta sai alka arrabi'a mas'ala ta hudu anna min al-kufri akwai daga cikin kafirci ma la yukriju anil milla abinda za a cewa wanda yayi haka ya yi shirka ko kuma a'a ya aikata nau'in aikin kafirci amma kuma wannan kafircin baya fitarwa daga addini illa da yana daga cikin manya-manyan kaba'irori alkamisa ta biyar ƙaulu cewar annabi sallallahu alaihi wasallam asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir ya wayi gari daga cikin bayina bawana mai imani da ni da kuma wanda yake ya kafirci ma'ana Allah ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa a dalilin wanga ruwan sama da ya sauka wasu daga cikin bayina sun waye gari suna imani da ni wasu kuma suna kafircewa amma wanda yace ce an yi muna ruwa da falalar Allah da rahamarsa wannan shi na a wanda ya yi imani da ni ya kafirce mu taurari amma wanda ya ce tauraruwa kaza ta yi muna ruwa to wannan shi na a wanda ya kafirce min ya yi imani da taurari a sababin saukar ni'ima asadisa matsala ta shidda a tafaddun lura lil imani ga imani fi hadal al a wannan wurin A ambaci imani a dalilin saukar ruwa asabi ta bakwai at lil kufri lura kuma da kafirci fi hadal mawdi a cikin wannan wurin na ambaton ainihin kafirci ga wanda ya jingina ruwa ga tauraruwa ko hadari asamina mas'ala ta takwas at lura liqawlihi a cikin cewarsa laqad sadaqa annahu akaza laqad sadaqa nau a kaza wa kaza tauraruwa kaza da kaza sun yi gaskiya tunda sun kama yanzu ruwa ɗaya azza a kama yi a tasiya matsala ta tara ikirajul alam fitarwar ikirajul alimi fitarwar malami lil muta'allim ga mai neman ilimi al-mas'alata mas'ala bisifahami anha ta hanyar neman fahimta daga gare ta da kauli saboda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam asadaruna ma za qala rabbukum yace musu ko kun san abinda mahaliccin ku yace alhali kuma ba su sani ba matsayin su na dalibai gashi zai hidda su daga cikin abinda ba su sani ba zuwa ga wanda suka sani ma'ana sai a ɗebe musu rashin sani a kawo musu sani na abin da ba su sani ba al'ashira mas'ala ta goma wa na na'ihati ece da aka yi ga mai kukan mutuwa wadda ta yi kukan mutuwa inda muka wuto ko mai kukan mutuwa in ta mutu ba ta tuba ba to game da ita in dai ta tuba ba kuma aka karɓi rayuwarta to za a tashe ta ranar alkiyama tana da wandon wuta da kuma riga ta ƙazuwa wanda wanda ƙyace na mai tsanani duk da nan mu ta duniya aka jarabi ɗan adam da ƙazuwa to sai ya wahala to balantana a gidan lahira kuma cikin gidan wuta ga wuta kuma ga ƙazuwa Allah tsare mu ya kare to sai babinmu na talatin malam ya ce babu ƙaunin lahi ta'ala babu mai bayani akan faɗin Allah maɗaukakin sarki wa minan nasi mai yattafizu zumin duni lahi amdadan daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙon wasu abubuwan bauta kuma bayan Allah yuhibbunahum suna son wa'annan abubuwan da suke bauta mana gumaka ka hubbillah kamar wada suke son Allah akwai kuma wata fassara da aka yi cewa suna son abubuwan bautar su, kamar wada muminai suke son Allah lokacin da son Allah subhanahu wa ya kasance shine asalin addini wanda turaku na addini suke kawuwa akan son Allah to sai kasance ba za a samu kammaluwa na san Allah ba ko na ƙasa sai abin da ya shahi tauhidi na shi ɗan adam tauhidi shi ka tabbatar da cewa mutum na san Allah so na hakika ko kuma in ya rasa tauhidin a san son da yake ga Allah ya na ƙasa to sai malamai ya kawo mana faɗakarwa da tarjamar wannan na cewa wa minan nasi sai muna kan labari da aya ta alkur'ani mai faɗakar da mu don mu tsaya mu tuna kuma mu ainihin fahimta da wannan kenan don haka wani da ka san wani abin bauta da ba Allah ba kuma yana so ne kamar wani yake son Allah to wannan ya nuna yana da nau'i na shirka don shi Allah subhanahu wa ta'ala lalle ne ma mutum ya fifita Allah ya fifita son Allah akan komai dole na ka so Allah heye da wada kaka kan komai wanda ita wannan soyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan har kana son Allah subhanahu wa ta'ala to ko kuma in kana ambatar Ubangiji subhanahu wa ta'ala to za ka samu wasu abubuwa guda uku a wasu abubuwa kamar guda goma da za su jawo maka son Allah abubuwa guda goma na yi maka mafari na ka zama kai masoyi kake ga Allah suna sa kana son Allah su waɗannan abubuwan na farko daga cikinsu karanta Alƙur'ani, karatu na lura da fahimtar ma'anonin Alƙur'ani. da kuma nihin karatunka da niyyar ganewa ba ka rera karatu kawai a ji daɗin karatunka ba a'a ya zama abin da kaka karantawa kana fahimta kuma kana sa lura kuma ka gane mina na kai kaka karantawa na ɗaya kenan sana'ar na biyu ya zama kana ƙoƙarin kusanta zuwa ga Allah ta hanyar yin nafiloli bayan gama sallar farilla gabanin sallar azhur aga kana yin nafila bayan ƙara sallar azhur ya zama kana yin nafila gabanin sallar la'asar kana yin nafila irin bayan sallar magriba kana yin nafila aka bayan sallar isha ila koda ka yi shafa'inka da wuturi kana yin nafila to alamuna wanda ka sa ka samu son Allah ma'ana ya zama kana jin kana son Allah suna samar maka da san Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku dawamar da ambaton Allah da harshen ka da zuciyarka ko kowane hali kana ambaton Allah da harshe ba lalle na sai mutum ya bayyana ba a kana yi da harshen ka kawai kana zikiri sawa'un kana yin abdalul zikiri na la ilaha illallah ko kana na subhanallah ko kana na alhamdulillah da sauran da ya kirkira waɗanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma yin aiki wanda ka yi ambatan Allah da harshenka sannan kuma cikin zuciyarka kana nan kana tuna ubangiji subhanahu wata'ala wanda zai samar maka wani rabo na son Allah subhanahu wata'ala ya zama kai koyo shi kana jin kana son Allah to abu na hudu Shi ne ya zama kana zaɓin wanda kaka san ma'ana ka zaɓi son Allah kan son abin da ranka ka so kai abin da Allah ta'ala ka so shi ka so ba abin da rayuwarka ka so ba a'a to wannan sai haihuwar maka da samun son Allah ne abu na biyar kuma shi ne in kayar da zuciyarka ga sunayen Allah da sifofin Allah da kuma halartowa da sunayen na Allah wanda yin haka yana sa ka samu son Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyarka inda ya zama ka doge akan haka sai su zama maka mahari na samun ka zama mai son Allah na shidda shine halartar yi ma ubangiji su subhanahu ala, ɗa'a da kuma kyautatawa da kuma bayyanawa ga ni'ima ta Allah ko kuma gode ma ni'imar Allah ta ɓoye da ta bayyane kai koyo shi cikin ranka kana jin ka gode ma ni'imar da Allah ya maka a bayyane kuma ka gode ma ni'imar da Allah ya yi maka a ɓoye wanda wannan yana sa ka zama mai son Allah na bakwai daga cikin abubuwan da ka sa mutum ya so Allah subhanahu wa kuma wanda shi ne mafi ban mamaki daga cikinsu ya zama zuciyarka ta kare gaban Allah ma'ana kai koyaushe kana kallon kai ne na ƙasa koyaushe cikin ƙanƙantar da kai kake ga Allah abu na takwas shi ne kaɗaituwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin da Allah yake saukowa lokacin da dare ya yi sulusi can lokacin da ubangiji ta ta'ala yake sauka to kai ga kanan baka tare da kowa ma'ana ka tashi kana ganawa da Allah da karanta littafin Allah a wannan lokaci da kuma idan ka koro karatu ne to ya zama in ma za ka rufe saukarka ta alkur'ani in san samu na ya zama wannan lokacin da kuma istighfari da tuba za su haifar maka da samun son Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rayuwarka. Abu na tara zama da masoya na gaskiya, ka zauna da masoyanka masoya na gaskiya, waɗanda ke zaɓen maganganu masu daɗi su waɗi ba wai maganganu na duniya ba kamar nau'in ambatan Allah. abokai na ambata Allah kenan kuma su ba za su yi magana ba waɗanda masoya na gaskiya sai in ya zama na cewa akwai maslaha cikin abin da za su haɗi ba irin wanga labari da muka zauna kawai mu ta yi ba to kuma irin waɗanda da za ka riƙawa to su ne waɗanda suke zaman waɗanda abokan su za su zaman maka sanadi ko mahari na ka zama mai son Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na goma shi ne ƙaurace ma dukkan wani sababi ko wani mahari da yake kare zuciyarka da ke shiga tsakanin zuciyarka da Allah. Duk wani abu da zai sa a samu wani abu ya shiga tsakanin zuciyarka da Allah to ka yi ƙoƙarin sa abin da za ka kare wannan abin. Kada ya kawo ga zuciyarka bale ya haihuwan maka da wannan musiba. Wayannan abubuwa guda goma suna sababar da bawa ya zama mai son Allah subhanahu wa ta'ala. To sai malam ya ce wa ƙaunin lahi ta'ala da faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya ce a cikin littafinsa, ƙulin kana ba ukun, Allah yana magana da manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallam. Ya ce ma shi annabin ulka ce ma'ana ka faɗa ma al'umma, in kana a ba ukun idan mahaifin sun kasance wa abna'ukum da 'ya'yanku wa ikwanukum da 'yan uwanku wa azwajukum da matayenku wa ashiratakum da danginku wa amwalu iqtarabtumuha da dukiyar da kuke nema wa tijaratun da kasuwanci daga shauna kasada ha da kuke jin tsoron a rugujewarta wa masakina tarzauna da wajajen zama da kuka zaɓa kamar gidajenku da kuka gina. To idan duk waɗannan abubuwa da aka lissafa sun kasance a habba ilaikum su su an mahi soyuwa gare ku kun yi son su min Allah wa rasulihi daga Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi kuma kun yi son su bisa ga zuwa ku yi jihadi dan neman yarda Allah da niyyar ɗaukaka kalmar Allah da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa fatarabbasu gaya musu cewa to ku je ku yi zaman ku ku yi ta jira jaya a ati Allah bi amrihi sai al'amarin Allah ya zo ku zauna nan an mutuwa ta iske wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shiryar da mutane fasikai a lahira su kama gode bai shiga aljanna amma kaga nan duniya idan mutum ya yi wani abu na fasikanci ya tuba Allah ya mai muwafaka sai Allah ya yaye mishi amma idan aka kai gidan lahira to magana yahewa, a ce mutumin da yake fasiki ne ko fasikai na su bi gode su shiga aljanna haka dai wannan Allah subhanahu wataala ba zai shirye da su zuwa ga wannan ba Allah ya umarci annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan aya cewa ya yi ƙyace ya bayyana ƙyace ga dukkan mai son iyalinsa da dukiyarsa da danginsa da kasuwancinsa da wajen zamansa ya zaɓe su ko ya zaɓi sashe daga cikin waɗannan abubuwa na aiki akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajarta masa na yin aiki. wanda Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da su kamar yin hijira da jahadi da abin da ya kama da haka to duk wanda ya zabe wani abu ya bar yin hijira ko yin jahadi da sauran abubuwan da Allah ta'ala ya zaba ya yarda da su to sai Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ce musu su yi zaman su su zaman su ha al'amarin Allah ya zo su yi zaman su har mutuwa ta iske su Allah subhanahu ta’ala kuma ba zai shirya mutane da suke mutane ne fantararru kan gararu ba su kai a lahira su kama hanya su shiga gidan aljanna haka kawai malam ibnu kasir Allah shi mishi rahama yana cewa idan waɗannan abubuwa sun zama suwa abinda kun kai su daga Allah da manzansa da yin jihadi a cikin hanyar Allah to ku dakanta ku gani menene zai sauka a kanku ku jira ku gani mina na zai sauka a kanku na azaba ta Allah wanda Imam Ahmad ya yi ruwaya da Abu Dawuda da lafazi na Abu Dawuda a cikin hadisin da Abdurrahman dan Qurasani ya ruwaito daga Ata'u al-Qurasani daga Nafi daga dan Umar ya Na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa baya atin bil'ina idan kuka kama cinikin ina wanda cinikin ina shine wanda za ka zo ka fara ba da kuɗi da niyyar sayan wani abu abin nan da ka zo ka fara ba zuwa kamar misali mu ce za ka sai ƙila abu na naira dubu ɗari uku ka fara kawo dubu goma to sai ya zamana kuma a kana son ka ci gaba da biya kaɗan kaɗan to wanga abin da ka fara basuwa na kuɗin to ba naka ba ne sawa'an za ka ɗore da biya ko ka gaza ka rasa abin nan da ka basuwa na farawa wanda wata tsohuwar ɗabi'a ta da ana samun ta cikin tun igirikiya da kuma yunaniya suna da wannan ɗabi'a kuma har yau ana samun masu irin wannan kasuwanci to wannan kenan wanda za ka samu dai malamai sun yi maganganu da dama game da shi cikin cinikin ina to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuka rika bindinan shanu kuka kama kiyo wa raditum bil zar'i kuka yadda da sha'ani na noma wa taraktumul jihada kuka bar yin jihadi kuka bar yaki dan bi yadda Allah sallallahu alaikum dulla sai Allah ya saukar muku da kaskanci la yanzi'u Allah ba zai sance muku wannan kaskancin ba ya cire shi a ta tarji'u a hatta turaji'u dinakum wata tarwaya kuma hatta tarji'u ila dinikum sai kun dawo kun kama addini da aka ce nan babban abin da ya kamata ɗaya mu lura da shi babu makawa dole na mutum ya zaɓi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ba shi abin da yake so ba abin da Allah ka so kuma yannuha nuha to shi ya kamata mutum ya zaɓa ba wanda ranka ka so ba don kai bawa abin da kake so kan nuha yana yiwa abin da ba ma alheri na ba gare shi kawai ka so abin da Allah ya so ka ƙi abin da Allah ya ka yi soyayya don Allah ka ƙi don Allah kuma ka yi ƙoƙarin biya ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka samu cin nasara ka samu cin jarabawa wadda rayuwar mu gaba ɗaya kusan kamar jarabawa ce to idan mun bi abin da Allah ya ce mun so abin da Allah ya so mun so don Allah mun ki don Allah to da yarda Allah za mu samu sakamako kyakkyawa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce wa an anasin an karbo daga anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal annabi tsira da aminci tabbata gare sa ya ce la yu'minu ahadukum ɗayanku ba zai yi imani ba ya zan mumini na haƙiƙa a ta akuna a habba ilaihi Asai sai na kasance ni ne soyuwa zuwa gare shi min waladihi daga ‘ya'yansa wa walidihi da mahaifinsa ko mahaifansa a ajma'in da mutane ga baki ɗaya sai ya zama mutum yana jin ya hisan manzon Allah sallallahu alaihi wa bisa ga komi bisa ga kowa hatta mahaifa da ‘ya'ya sannan ya zama masoyi na gaskiya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ma san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kasancewa akan wasu al'amurra kamar guda shidda ba wada wasu kariya cewa su masoya manzan Allah bane sallallahu alaihi wa sallam haka dai a sai da wani mahari ko wani sababi ko wani aiki na farko daga cikin waɗanga abubuwa waɗanda yake so ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma suna maharin son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine shi ka yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne wannan kenan in ka yadda manzon Allah ne kaga matakin warko kenan na kaso shi idan ya kasance a shi Allah subhanahu wa ta'ala yazdan ka hiso ne bisa ga komi sannan kuma ka yadda annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wanda sai maka maharin son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga kowane taliki sai ka so shi he da komi he da kowa hatta ‘ya'yanka da mahaifanka na biyu kuma kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda abin da ya tsayu da shi na bautar Allah da ƙi da saƙon Allah sa wannan a gaba na sa ka zama mai so ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu na uku na abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na baiwa ga manzon Allah na makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u da kuma ayyuka managarta na annabi sallallahu alaihi wa sallam idan kuna kana tuna kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su sa ka zama masoyi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma ayyukan sa kyawawa abu na hudu shine ka tuna cewa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam shi as-sababi da mawari na shiriyarka. da kuma karanta sheka da huskanta sheka zuwa ga hanyar addini tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira kaga ba dan Allah ya so mu shirya ba sannan ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da sai mu zauna muna yin kamar wadda dabbobi suke yi a cikin daji ba mu da wani mai jagora abu na biyar wanda ke zama mahari ko sababi na san manzan Allah sallallahu alaihi wa idan ka tuna irin jimirin manzan Allah akan cutarwa da aka yi mishi a fagen yi da da'awa a fagen yi da manzanci to zai sa ka ji kana son manzan Allah sallallahu alaihi wa wata rana ya zo yana sallah kusa da Ka'aba sai kahirai suka ɗauko ta ruɓaɓɓen mahaifa aka zo aka aza mishi bisa ga waya ne mahaifar kuma mai wari yana ibada kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri mai ce komai ba cikin wayanda suke nan ba mai iya zuwa ya ɗauke ma annabi sai dai yarsa fadima ita ce kawai ta zo ta ɗeke ta ta yi jiwa da ita wanda wannan ba shine abin da suka yi ma annabi kawai na musgunawa ba da cin zarafi kamar irin da ya zo ɗa'ifa sun biyo shi suna jiwa da duwatsu sun izo mai karnuka su ne mai hafshi da dai sauran wasu abubuwa da suka yi na cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya jure ya haƙure don yadda saƙon Allah. To tuna wannan na sa ka zama masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na shidda mai sababar da ka zama kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tunawa da irin ƙoƙarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba na abin da ya shahi abin da ya mallaka na dukiya da rayuwa don ɗaukaka kalmar Allah wannan sai sa ka zama kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam amma yanzu babban musiba da muka fuskanta shine wani zai tawowa ya ce su an masoya manzon Allah sannan duk wanda ba su ba maƙiyin manzon Allah kuma in ka tambayi dalili bai da a su su an masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma duk wanda ba su ba maƙiya manzon Allah na kuma ƙarshen ta abin da yake ma bid'a na amma sai ya tsaya kan su an masoya su a ahbabur rasuli masoya sun jingina ma kansu wani abin da suna son a yaba musu da abin da ba su aikata ba walau ma ruwayar Buhari da Muslim Anu daga gare shi ya ce qala rasulullah manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatun man kunna fihi wajada alawatul iman duk wanda wasu abubuwa uku sun ka kasance ma to ya samu daɗin imani duk wanda ya samu wasu abu uku sun ka kasance gare to ya samu daɗin imani na ɗaya daga cikinsu an ya kuna Allah wa rasulahu a habba ilayhi min masu wahuma ya zama Allah da manzon Allah ya yi son su bisa ga komi don abin da ba Allah da manzonsa ba to wannan abin ya bashi ya zaɓi Allah da manzo ne ɗaya kenan wa ayyu hibbal mar kuma ya so mutum la yuhibbuhu illa lillah yana son mutum bai son mutumin ga dan komai sai don Allah ya yi soyayya ta don Allah kenan dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani wata rana a hadisi cewa wal mutahabbina fiya da masu soyayya saboda ni ma'ana cewa aljanna ta tabbata gare su masu soyayya saboda Allah wanda wannan yau cikin rayuwarmu ya karamta ya zama kana son mutum don Allah ƙanƙa ba don wani abu ba ila ba don wata harka ta duniya da ta haɗa ku ba ba don wani aiki da ya haɗa ku ba ba don kila siyasa da ta haɗa ku ba ya zama kana so ne dai surfan saboda Allah wanda wannan al'amari ne na alheri ga al'umma illa shaidan yana nisanta al'umma da samun wannan alheri. to ya zama abu na biyu kana son mutum saboda Allah to sannan abu na uku mai sa a samu daɗin imani wa ayyakraha yayi kyamar ayyauda fil kufri ya koma cikin kahirci ba'ada an ba'ada an anqazahu Allah minhu bayan Allah ya tsamo shi da can ba musulmi na ba to sai Allah ya tsamo shi daga kahirci ya shiga cikin musulunci to ya dawo ya zama yana kyamar wato kada ya koma cikin kahircin nan bayan Allah ya tsamo shi kamar a kama ya karahu ayi kuzafa bin nari kamar wanda yake kyamar a kada shi gidan wuta wannan na sa mutum ya samu dadin imani ko kuma wannan shine na uku daga cikin cika makin abubuwa guda uku masu sa bawa ya samu daɗin imani ya zama Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daɗin imani a cikin rayuwarsa lokaci ko taushi kenan wa bi a wata ruwa la yajidu ahadun halawatal iman ɗaya daga cikin mu ba zai samu daɗin imani ba hatta sai ka nukuta ma'ana sai ya zo Allah kamar dai wanda abin ya gabata insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma lura da lokaci nan ya kamata darasin ya dakata sai usbu'ul qadim insha Allah na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan musu zama don bi ɗaya da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك